This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kamo murya Amurka. Sashen na harshen Hausa ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da ma mita 42 da kuma mita 61. a jamhuriyar Nijar za a jin sashen Hausa ta gida rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko dalol ko nomad ko kuma niyya akan intanet ma ana jin mu ta voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum mu da yammacin yau har yanzu bello galadanci ne tare da maryam dauda muke fata kun wani lafiya yau bakwai ga watan mayu wai me ke faruwa ne a jamhuriyar nijar ciwon sankarau din nan masu binciken kimiyya sun tabbatar da shi an tantance ga lokacin da yake zuwa mutane ya kamata su gane cewa ba wai magani ne ba akwai magani to akan wannan batu ne muke so ku bugo mana waya ku gaya mana ta yaya jamhuriyar Nijar za ta kiyaye mutuwar jama'ar ta daga annobar sankarau kowace shekara laba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alama tara plus da daya gaban lambobin nan yanzu dai ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. An samu ƙarin zanga-zanga da suka girgiza titunan Burundi yau Alhamis, yayin da manyan jami'an tarayyar Afirka suka ce babu tabbas za a yi zaɓe kamar yadda aka shirya wata mai zuwa a ƙasar. Burundi na fuskantar munanan zanga-zanga kusan kullum tun bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya sanar da cewa zai sake tsayawa takara karo na uku a watan da ya gabata, abinda wasu 'yan adawa suka ce ya saɓawa kundin tsarin mulkin ƙasar. Shaidan gani da ido da jami'an kungiyar ba da agajin Red Cross sun faɗi cewa mutane uku sun mutu a aron gamar da aka yi a birnin Bujumbura yau Alhamis. A wani lamarin kuma magoya bayan shugaban sun jefa wa 'yan adawa na kiya inda suka kashe mutane biyu da raunata wasu da dama. A wani harin kuma masu zanga-zangar sun bankawa wani mutum wuta har lahira wanda ake kyautata zaton ɗan jam'iyyar gwamnati mai ci ne. Da take magana a birnin Addis Ababa, shugaban kwamitin tarayyar Turai ta faɗi cewa tarayya ba za ta tura wakilanta zuwa ƙasar Burundi ba don sa ido a zaben na ranar 26 ga watan Yunin da aka shirya za a yi. Nkosa lamini Zuma ta faɗa wa gidan rediyon wato gidan talabijin ɗin China cewa bai cancanta a yi zaɓe a ƙasar ba bisa ga yanayin da take ciki. Akalla mutane sha uku ne suka mutu tun lokacin da aka fara zanga-zangar ranar 26 ga watan Afrilun da ta gabata ranar da shugaba Nkurunziza ya sanar da cewa zai sake tsayawa takara. Jama'a masu kada kuri'a a kasar Birtaniya fa sun nufa rumfunan zaɓe yau Alhamis domin yin zaɓen 'yan majalisa lamarin da ra'ayin jama'a ke nuna cewa yanzu haka ba za a iya hasashen sakamako wanda zai ci wannan zaɓe ba. Ra'ayin na jama'a da aka tattara sun nuna cewa babu ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar masu ra'ayin rikau ta Firaminista David Cameron ko ta adawa ta Ed Miliband kenan wanda shine ɗan takara takara da za ta yi nasarar lashe zaɓe baki ɗaya. Amma a da ba sakamakon ra'ayin ya nuna cewa jam'iyyar masu ra'ayin rikau ta Firayim Minista David Cameron da ta samu goyon baya daga kaso da uku cikin ɗari na masu kada kuri'ar Birtaniya. Ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta Ed Miliband tana bayanta da maki guda ɗaya. haka kuma ra'ayin sun nuna cewa fa sakamakon zaben ka iya tilasta wa ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu kafa gwamnatin kawance da wata daga cikin sauran jam'iyyun da ba su da kujeru da yawa a majalisar mai kujeru 650 masu nazari sun ce wannan zaben na birtaniya shine mafi wuyar hasashe da aka taɓa gani kuma yana da matukar muhimmanci labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jami'an Amurka da na Saudi sun amince a tsagaita wuta a Yemen, inda faɗan 'yan tawayen Houthi ke wato ke wa dubban jama'a tserewa daga ƙasar. A wani taron manema labarai a birnin Riyadh yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka da takwaransa na Saudi, wato ministan harkokin waje Abdel al sun ce za a yi ƙoƙarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki biyar a yemen don tura kayayyakin jin kai sun kuma faɗi cewa za a sake sabunta yarjejeniyar tsagaita wutar bisa ga yanayin da ƙasar ke ciki Mr. Kerry ya faɗi cewa muna wato ya faɗi cewa suna kira ga 'yan tawayen na Houthi da masu mara musu baya waɗanda suke gani suna amfani da ikonsu don kada su bar wannan damar ta sallabe masu don ganin an cima bukatocin jama'a Yemen da kuma neman hanyar sasanci a kasar cikin ruwan sanyi. Ministan harkokin wajen Saudi ya faɗi cewa tun da farko ba a tuntuɓi 'yan hutu ɗin ba, waɗanda ake kyautata zaton suna samun tallafi daga Iran don a ji ko za su goyi bayan tsagaita wutar ko a'a. Amma ya ce za a sanar da ƙarin bayani nan da 'yan kwanaki masu zuwa game da shawarar tsagaita wutar wadda za ta shafi yamen. Ministan ya kuma kara da cewa yana fata 'yan tawayen na hufi za su ji tausayin jama'ar kasar wajen goyon bayan shirin tsagaita wutar. A ƙarshe jami'an kasar China a can birnin Chengdu da ke kudu maso yammacin ƙasar sun ziyarci ofisoshin kamfanin Uber a zama wani bangare na faɗaɗa bincike a kan kamfanin na motocin tasi. wata mai magana da yawon kamfanin sufurin Chengdu ta ce jami'an sun gudanar da hirarraki sun kuma tattara bayanai lokacin ziyarar da suka kai jiya laraba amma bata bada wani karin bayani ba a makon da ya gabata 'yan sanda sun kai sumame a ofisoshin birnin guangzhou da ke kudancin china kafofin yada labarai dai sun bada rahoton cewa fa jami'an sun gudanar da bincike akan ko an baiwa wannan kamfani lasisi ta hanyar da ya kamata ko kuma a'a kamfanin na uber yana aiki ne a birane guda tara a can kasar china ciki har da beijing da shanghai amma duk da haka masu amfani da motocin ba su da yawa sosai idan aka kwatanta su da sauran takwarorin aikinsu kamar kwaidu da she da kuma didi da she a shekarar ta gabata ne babban kamfanin yanar gizon china na baidu ya ba da sanarwar cewa zai saka hannun jari fa na siyan kamfanin tasi ɗin da sa ke na amurka kuma an bayyana cewa ma darajar wannan kamfani da ya kai dala biliyan arba'in yanzu haka dai kamfanin na uber yana fama da kararraki a wasu kasashe akan gasa ko mara ma'ana amma kuma ya yi korafi akan direbobi ma da ba a tantance su ba kamar yadda ya kamata Baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Jama'a idan ana biye cutar sankarau ta barke a jamhuriyar Nijar, lamarin da ya sanadiyar rayukan ɗaruruwan mutane. To abokiyar aiki na Jami'a Ali ta tuntuɓi Muhammadu Ilu wanda shine daraktan yada labarai na ma'aikatar lafiya ta ƙasar Nijar nan. An kawo abin da ya kai abin za a yi mutum shawa mutum dubu ɗari biyu wanda aka kawo yau ɗin ma muna jiran wasu yau dai bakwai ko? Eh. Bakwai ga watan Mayu. To eh. muna jiran kuma za a kawo wasu wasu abin na shaushawa. Amma mutane ya kamata su gane cewar ba wai magani ne babu ba akwai magani. Alluran rigakafi ne babu. Eh e na rigakafi shine yi karanci kuma a duniya ne yi karanci ba wai ba ne kawai a'a amma jama'a fa wannan fa ba shine karo na farko da annobar cutar sankarau take barkewa a jamhuriyar Nijar ba shi san tuntuɓe farfesa balaraba sani garko na jami'ar ahmadu bello da ke zaria domin ya mana tsokaci eto eh wannan wato ni ina ganin abu ne wanda aka san zai zo kamar misali mutum ne ya san damuna za ta zo gidansa ya kware hmm. ya zauna kawai yana ta addu'a ya ce shi ai allah yadda ruwan nan ko ya zo ba zai bige shi ba ciwon sankarau din nan masu binciken kimiyya sun tabbatar da shi an tantance ga lokacin da yake zuwa ga irin yanayin yadda yake zuwa saboda haka dabara ta rage wa mai shiga rijiya gwamnatin kasar Nijar idan ta san cewa da wannan koda taimako ta nema a waɗansu wurin ƙasashe ya kamata kamun abin nan ya zo eh, sai a yi ƙoƙari a yi shirinsa saboda bahaushe ya ce ba a fafe gora ranar tafiya mm-hmm. to ina ganin akan bar goran ne a ɗanyen shi shatap sai randa aka zo tafiya sai a ce a dauko eh, watakila abun fafa a ce za a yi fafarsa kaga ruwa sai ya ci ai sosai kuwa eh. insha Allah to ina ganin watakila matsalar kenan kawai in aka shirya ba wani damuwa wannan ciwo ne wanda an riga an san shi in kuma aka ce watakila an san yana zuwa lokacin zafi da sauransu ga yanayin abu za a bi nan shi akwai hanyoyin kare shi sosai Mun gode farfesa. To kuma yau wannan batun muke son tattaunawa da ku. Wace shawara za ku baiwa wurin Nijar na gani ta yi rigakafin barkewa annobar sankarau a shekaru masu zuwa. Lambar mai ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Sai a saka alamar tara plus da ɗaya a gaban lambobin nan. Kafin nan mu ci gaba da jin wannan waka. Wayo ni ya Allah ni gyara sai aka hankata da cikin kora kowa ya baya gane ni. Wanjin ya kama ka. Lokacin da cutar ta zo gari an ka yaudare ne da magani ki wuce do karya ba gashi san ƙasa sun san nayi faɗakarwa a ƙasar nan nayi guda yawa na kawo sauyi don rashin tausayi suka kama ni yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madala jama'a wai ta yaya jamhuriyar Nijar za ta kiyaye mutuwar jama'a ta ne daga annobar sankarau kowace shekara mai bugoman na farko daga nasarawa waya nasarawa ah, mai moto daga nasarawa mai moto menene naka shawara eh, abin da nake son bara Niger su dauki mataki tun abin da ya ya zo ba hmm. kamar wani irin mataki ya kamata a ce tun kamin ya zo to madalla mai moto daga nasara ba majinka sosai bari mu je jihar jigawa wa a jigawa alasan alhaji musa da buleri ne fata na yake magana alhaji eh, menene naka wannan shawara ne kamata yi a dinga daukan to ba ma jin alhassan daga jigawa yau layukan dai gasu nan ne sun fara shigowa amma ga suna dan kalubale bari mu gwada fatuskun mu gani wa fatuskun alo akwai wannan fatuskun yawa suleiman ibrahim ne daga malam suleiman menene naka shawara ne ga jama'an nijar shawara ta ga jama'an nijar shine lokacin da wannan abubuwa suka fara nuna alamu na zafin nan a kiyaye irin yadda ake yi cuɗanya a tare ko a ɗaki ɗaya ko kuma a cikin gida mai matsi a abun nan duk da abun yana son ban iska sannan kuma shawarwarin da gwamnati suka bayar na allura to a karɓi wannan rigakafi ba a karɓe shi a yi madala malam suleiman ibrahim har yanzu dai muna nan a fatuskum wane ne ɗaya mai gogowa malam muhammad abdullahi kai kuma naka shawara ya take wani eh, shawara na shi ne ya kamata dai a dage da roƙon allah kawai akan wannan lamari sai kuma me banda roƙon allah tuma abin da ya kamata a eh, yi ni a gani na to malam muhammad abdullahi jama'a idan ana bifa za a ga hudun nijar na fama da wannan matsala ta annobar cutar sankarau kuma wannan ba shi ne karo na farko ba sai dai a wannan shekara ta zo da wani irin salo na daban saboda irin maganin ma da ake da shi na kiyaye ta na rigakafinta da kuma a kokarin warkar da ita duk sun canza to a halin yanzu dai likitoci sun ce an fara samun magunguna amma duk da haka jama'a suna ta rasa rayukansu kuma kowace shekara na samun wannan sankarau mutane suna salwanta lambar muka manta ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamun tarawa plus da ɗaya ga waɗannan lambobi kafin abu muna so ku ba mu shawara wai ta yaya jamhuriyar Nijar ita kuma za ta kiyaye mutuwar jama'a ta daga annobar sankarau kowace shekara da ke dawowa mun samu likitoci da sun ɗan mana ƙarin bayani sun ce ba a fafa gura ranar tafiya idan aka ta to ruwa zai dace wato ba a yi maganin irin waɗannan cututtuka a wannan rana sai daga baya tukunna sai an wato yi rigakafi kafin wannan cuta ta shigo idan kamar misali ma an san lokacin da take burrowa kowace shekara to shine muke so ku kuma na kuma kuma ku bayyana irin naku ra'ayin shawarar da za ku ba wa jamhuriyar Nijar da gwamnati da jama'ar kasar da jami'an kiwon lafiya da asibitoci ta yaya za a samu a maganin wannan cutar sankarau din ma da hali mata ma daina dawowa baki daya jamhuriyar Nijar in dai ba a wanda ba sani ba jamhuriyar Nijar dai tana nan arewacin da Najeriya kuma wannan kasa ce da take da zafi sosai tana da hamada saboda haka samun irin wannan cuta ba abin mamaki ne amma kuma kiyaye ta da yin ayyuka shine jama'a suke ta a akai ga wani mai bugoman daga Bauchi wa a Bauchi Ladan bawon gyaɗa ne mai tonar jiya garin Bauchi. Ladan bawon gyaɗa kai kuma menene naka shawara? Shawara na da nake ba a ƙasar Nijar. Ka shirya riyan ka sai ka rena abin nan. Sakamakon cutar da yake duk shekara tana kama ƙasa jama'an su. Hmm. Shi ne abin da nake so a canza magani in an canza magani insha Allah za a samu sauƙin wasu abubuwa insha Allah. Me yasa ka ce a canza magani ka taɓa ganin an yi ruwan ne a gaban ka? sakamakon idan aka ce ana yi duk shekara ɗaya shine magana to madalla da dan bawon gyada daga Bauchi bari mu bari mu je can kasar Libya ga waya daga Libya waya Libya daga Usman ne Libya can baba dan Dala Jaruna a wace jiha kake a Libya malam Usman jiha Trablus ne kenan ga Libya Trablus malam Usman menene naka shawara to shawara da dai Allah ya dai kamun sauki wannan cutar a cikin kasar mu Niger Uh, ta wani irin shawari za ka bayar wa jama'a waɗanda suke fama da ita ko kuma za su iya kamuwa da ita a halin yanzu abu guda wanda ya kamata a yi shawara tsakanin mu da wadda mu ce gwamnati shi shi kokari shi dauki mataki wanda ya dace ga talakawa tuma da la a gaida Usman Tarabalus daga can kasar Libya yau muna jin shawarwarinka ne akan yadda kasar jamhuriyar Nijar za ta yi kokarin kare kanta da kiyaye kanta daga wannan annobar sankarau da ke ballewa kowane shekara kuma ma wannan shekara gashi na ɗaruruwan mutane sun rasa rayukansu wasu salwanta duk da cewa da yanzu an samu magani sai dai kuma rigakafi shine wanda babban kalubale ba a samu rigakafi kafin cutar ta shigo sai in ta shigo tukun ta fara barna sai a yi ta kudin samun magani wanda kuma kafin a yi nisa an samu barna lambar mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya kuma ba ma wannan matsala na sankaro ne kawai ke damun jamhuriyar Nijar ba a hali yanzu ko zama mun ba da labarin cewa an tabbatar cewa mara tsuntsaye fa ta fara kama kaji musamman ma a daidai wajen garin Maradi to amma dai yau dai batun da muke magana akai shine na wannan sankaro din da muka riga muka fara tattaunawa tun a kwanakin baya ta yaya za a samu a kiyaye wannan ga waya daga Taraba gawa Taraba ne Hello Hello wani ne Assalamu alaikum Wa alaikum salam kashe daidai daga gaji Hello, Ibrahim Ahmed daga jihar Taraba. Yau Malam Ibrahim ka shirya ka sai ka mana bayani. Ya kake ganin za a yi wannan aiki na kiyaye annobar shekaru? Hello. Eh, wato ni ne Ibrahim Ahmed daga jihar Taraba. Eh, ne na ka shawara? Ina jin ka. Sai na shine wanda yake kasancewa na roƙon gwamna shugaban kasan jihar Nijar. Shi ne wanda yake kasancewa ina gani kamar ciwon sassarau yana kasancewa duka yanayin ruwan su ne. madalla malam ibrahim daga taraba bari mu je a birnin yola wa yola Halo, Bala Ibrahim ne daga Yola, Bala Ibrahim. Yo Malam Bala ka shirye idanka, yi mana naka bayanin wani irin tsokaci za ka yi wa jama'a Nijar. Karamar isu karamar kukuna isfari. Na ce ka kashe ka kashe rediyonka, in ba haka ba abin yana dawowa, ka ji? Yawa, abin da nake bayani jar yara ba. Hmm. da Allah da annabi irin wannan yana da kyau su ɗauki mataki tun da wuri tun kafin abin ya zo su dinga ɗaukar mataki wani irin mataki kake magana ana wani haka kamar wani irin mataki to yana da kyau dai kamar magunguna tun kafin abin ya lalace yana da kyau ita gwamnatin kasa tun da ita ce take sanin matsalar kasar ta ta dinga ma magunguna yanda za ta baiwa mutane wanda da abin ya zo kawai ta ɗauki ta mataki tun da mutanen kasar ba wani ma yawa ne da sosai da sosai ba to madalla a da malam bala bari mu je a jihar bauchi wai a bauchi bala ne eh bala ne daga bauchi yau malam bala kai kuma naka menene naka ra'ayi eh gaskiya ra'ayi na shine ina goyon bayan a ci gaba da yin wannan allura don bada ta a samu a rage yaduwar wannan cututtuka. Me yasa kana ganin allura za ta yi aiki? Za ta yi aiki insha Allah domin wasu allura yakan karbe su wasu kuma baya a musu amfani. To madalla malam Bala daga Bauchi bari mu je nan makwabta makwabciya Jos birnin Jos wa a Jos ne. Kuna magana da Alhaji Alhaji mai ganje na so Kandahar. To Alhaji na Kandahar menene naka shawara? Na shawara a taya su da addu'a Allah ya yi musu wannan bala'i ya saukan musu. Ne kuma makotansu hmm. a To mun rasa Jos bari mu je Gombe a Gombe. Hello. wani ne akan layi to shi ma wannan marasa shi jama'a yau kuma muna so ne ku bugo ku faɗa wai ta yaya jamhuriyar Nijar za ta kiyaye mutuwar jama'a ta ne daga annobar sankarau kowace shekara wannan abin yana zuwa na dawowa ga wata daga Kaltungo wa Kaltungo Ibrahim Umar ne daga garin Kaltungo to malam Ibrahim Umar menene naka shawara eh shawara na shine ya kamata hukumomin jamhuriyar Nijar su dauki wannan wannan magance wannan cutar da su dauke shi siro dalilin da ya sa shi ne da mahimmanci kenan ko ya sa cutar ya ci karfin su amma duk inda aka magance shi da wuri hmm. da yardan Allah abun ba zai yi illa sosai ba to madalla malam ibrahim umar daga kantungo jama'a ga lambar mu zan kara karantawa mai abin rubutu ya rubuta mai kuma waya idan na biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai an saka alamar tarawa plus da ɗaya a gaban lambobin nan ga waya daga jibiya waya mata ƙarshe kenan waya jibi ne. Mai eh, eh, magana Yusuf Suleiman daga Jibiya. Eh, Malam Yusuf Suleiman me kake da shi na faɗa? A ah, wannan cuta ta sankaro da ta shiga Nijar hmm. muna fatan Allah da ya kawo wasu ƙarshenta hmm. bayan na kuma muna sa ran Malam Yusuf kai da kake jibi ai jibi a daidai nan bakin iyaka take da jamhuriyar Nijar kun eh, samu sankarau a nan wajen naku? A ku kun samu sankarau din a nan? A gaskiya nan ba da wannan sankarau gaskiya. To malala mun gode Malam Yusuf Suleiman waya kace ta karshe sai kuma gobe za mu sake bude layuka mun gode. Daga Najeriya ga martala Faruk Sanyina ya kawo mana wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Barcelona ta ƙasar Spain ta lallasa takwararta ta ƙasar Jamus wato Bayern Munich da ci uku da nema a wasan su da kusa da na ƙarshe wato semi-final na farko na gasar cin kofin zakarun Turai wato Champions League. gwarzon dan wasan nan na kasar argentina lionel messi shine ya zura kwallaye biyu yayin da nema ya zura kwallo ta uku dukan su a rabin lokacin wasan na biyu wannan ne da ya karo na farko da kocin munich din pep guardiola wanda tsohon kocin barcelona ne ya kara da tsohon club din nasa da ya jagoranta zuwa lashe manyan kofuna har goma sha hudu a cikin shekaru hudu tun sa'ad da ya bar club din a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a daya wasan nasa ne final kuma zakarun gasar yanzu haka wato real madrid kashi ta sha a gidan Juventus ta kasar Italiya da ci biyu da ɗaya. Za a kuma fafata wasannin nasa ne final na biyu ne a ranakun talata da laraba na makon gobe idan Allah ya kai mu. A ɓangare ɗaya kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta Spain ta jingine buga dukkanin wasannin cikin ƙasar tun daga jiya laraba har sai yadda hali ya yi. a wata sanarwa da ta buga a shafinta na yanar gizo hukumar ta ce ta ɗauki matakin ne sakamakon saɓani da gwamnati akan wasu al'amura ciki ko har da na mallakar lasisin yada wasanni a gidajen talabijin inda ta ce san bata gamsu ba da kudaden shiga da ta samu da ya kasa koda kashi biyar bisa ɗari to sai dai hukumar ta ce kofar ta a buɗe take domin tattaunawa da gwamnati domin samar da maslaha yanayin ko ya haifar da koma baya ga sha'anin kwallon kafa a ƙasar musamman gasar la liga a nahiyar afirka kuma kasar togo na fuskantar barazanar kasa samun shiga a gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2017 sakamakon matsalar rikicin shugabanci da ta baibaye hukumar kwallon kasar ko baya ga alfahari da yawan 'yan kwallon kasar da ke taka leda a turai kasar ta togo ta kasa samun gurbi a gasar ta bana da aka gudanar a kasar equatorial guinea duk da cewa ta kai har a matakin kwata final na gasar a shekara ta 2013 tuni da 'yan wasan kasar irin su kosiya gasa mai tsaron gida na togo din suke ta kira ta kafafen yada labarai ga hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa da ta kawo daukin gaggawa domin ceto sha'anin kwallon kafar kasar daga taɓarɓarewa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a wata alamar da ke nuni da amurka ta ƙudurta aniyar taimakawa ƙasashen afirka yaƙi da ta'addanci shine ta yin bayar tukucin miliyoyin daloli domin samun bayanan manyan shugabannin ƙungiyar 'yan ta'addan somaliya harakat al-shabab mujahideen wanda take da alaƙa da ƙungiyar al-qa'ida ƙungiyar da aka bayyana a zaman ƙungiyar 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa a shekarar 2008 tana faɗa da gwamnatin somaliya domin neman ƙwace ikon mulkin ƙasar sannan kuma ta kai hare-hare da dama a Kenya kwanan nan a wata jami'a a garin Garissa. Ita ke da alhakin kashe dubban fararen hula 'yan Somaliya da masu fafutukar kawo zaman lafiya da ma'aikatan agaji da 'yan jarida da fararen hula da kuma dakarun kiyaye zaman lafiya na Afirka waɗanda suke taimakawa wajen maido da kwanciyar hankali da ci gaban yankin. An tilasta wa dubban jama'a barin gidajensu a saboda yakin. A wani yunkuri na daƙila ta'addanci, amurka ta ƙayyade ko kuma ta hana ƙungiyar amfani da kuɗaɗenta da wasu takura haka kuma ta hana amfani da ƙadarorinta ta haramta wa 'yan amurka yin mu'amala da mambobin ƙungiyar amurka ta yi tayin ba da tukucin kuɗi domin samun bayanan inda shugabannin ƙungiyar suke an yi tayin ba da tukucin dala miliyan biyar domin samun bayanan inda ibrahim hajj jama wanda aka fi sani da abu zalma yake sai kuma fuad muhammad kalaf wanda ɗan Somaliya ne, da kuma Swedish wanda shi kuma aka fi sani da Bashir Muhammad Mahmud, kwamandan mayakan Al-Shabab wanda ake sa ran an haife shi tsakanin shekarar 1979 da kuma 1982 da kuma Muktar Rabo ɗan shekara 43 wanda ya aiki a matsayin kakakin ƙungiyar Al-Shabab wanda ke da fasfo ɗin ƙasar Eritrea. Haka kuma Amurka ta yi tayin ba da tukucin dala miliyan uku domin samun bayanin inda ƙarin wasu 'yan alshabab su biyu abdullahi yare da gunin tsare-tsaren su zakari ismail ahmed hasi wanda aka fi sani da zaki madobe amurka ta tabbatar da za ta binciki kowane bayani da ta samu kuma za ta ɓoye sirrin waɗanda suka ba da bayanan idan ya zama wajibi amurka a shirye take ta canzawa waɗanda suka ba da bayanan wurin zama saboda haka duk wanda yake da bayanin ɗaya daga cikin waɗannan mutane da ake nema sai ya tuntuɓi ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da shi ko kuma ta hanyar intanet akan www.rewardforjustice.net ko aika da saƙon imel zuwa ga rfg at state.gov. Wannan shine shafin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Madalla jama'a na tare da sashen Hausa na murya Amurka ne fa daga nan birnin Washington DC agogon mu yanzu karfe biyar na yamma su sura mintuna uku. Kafin mu karkare ga Maryam ta kamun takaitattun labarin duniya. An samu ƙarin zanga-zanga da suka girgiza titunan Burundi yau Alhamis, yayin da manyan jami'an tarayya Afirka suka ce babu tabbas za a yi zaɓe kamar yadda aka shirya wata mai zuwa a ƙasar. Burundi na fuskantar munanan zanga-zanga kusan kullum tun bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya sanar da cewa zai sake tsayawa takara karo na uku a watan da ya gabata. Abin da wasu 'yan adawa suka ce ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar. Masu kada kura a ƙasar Birtaniya sun nufi rumfunan zaɓe yau Alhamis don yin zaɓen 'yan majalisa, abinda ra'ayoyin jama'a ke nuna cewa yanzu haka ba za a iya hasashen sakamakon zaɓen ba. Ra'ayoyin na jama'a da aka tattara sun nuna cewa babu ɗaya daga cikin jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Firayim Minista David Cameron ko ta adawa ta Ed Miliband da za ta yi nasarar lashe zaben baki ɗaya. To, madalla Maryama mun gode takaitattun labaran duniya. Jama'a daidai wannan lokaci shirin na karshe kwance shirin na karshe a yau kenan baki ɗaya ke zuwa amma da sanyin asuba idan Allah ya kai mu sashen Hausa na Maryam Amurka zai sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu amma da ita Maryam dola da ta kawo mana labaran duniya da kuma Julie Lathis Gresham ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyan Jackson ne Bello Galadanci. Daga nan sashen Hausa na Maryam Amurka a Washington DC ke cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum. Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.